yau shekaru shida kenan da tsohon shugaban najeriya marigayi umar musa rado ya rasu rasuwar da kuma ta kai ga mataimakinsa goodluck ebele jonathan na yankin niger delta ya dage kan karagar mulki a wata budaddiyar wasiƙa da ya rubuta a shafinsa na facebook tsohon shugaba goodluck ebele jonathan wanda ya kasance mataimakin marigayi umar musa yardo wanda kuma ya gaje shi bayan da ya rasu ya rubuta wasiƙa inda yake fatan aljanna Fiddausi ga tsohon shugaban tare kuma da bayyana shi a matsayin jan gwarzo wanda ya shugabanci najeriya bilhaki da gaskiya yana mai jinjira masa a yan shekarun da ya kwashe yana mulkin najeriya alhaji garba wazirin yaba wani dan asalin jihar katsina ne wanda kuma ya min karin haske game da tsohon shugaba umaru musa yarduwa mu ba mu manta da abin ne a jihar katsina da najeriya ma baki daya sai dai lamarin dan najeriya mantuwa gare shi duk dan najeriya ya san yar adawa ya dauko kyakkyawa hanyar gyara kasar nan musamman masu sa kayan sarki yan sanda zuwa sojoji yar adawa ya gyara masu albashinsu yadda za a raba su da cin hanci da rashawa to sai Allah ya nashi iko sai mai da ubangiji Allah ji kansar gafara Allah ya sare masa Allah ya masa sa su ma dai matasa ba basu ba baya ba wajen tunawa da tsohon shugaban kasa Umaru Musa Yar'adua kamar yadda wannan matashi ke shaida mun to hakikanin gaskiya akan ayyukan da umare ya yi ayyuka da dama duk wanda ya kalle su ya san cewa lalle ya yi aiki musamman state university da ya gina lokacin da yana gwamna a jihar katsina lokacin shi ne muka samu wannan makaranta ta state university wadda aka lakaba ma suna da sunan shi ma sannan kuma ya gina filin jirgi lokacin shi ne muka samu damai mahajjata suke tashi a jihar katsina a zamanin da yana gwamna sannan kuma ya bunkasa ilimi na yara da manya wanda ake kira free education a zamanin shi ne duk wani yaro yake karatu ba tare da kwandalar shi ba ta fannin kayan karatu da kuɗin jarabawa kuma mun samu hanyoyi gaskiya hakikanin gaskiya akwai hanyoyi ya gina state secretariat duk wanda ya gani lalle ya san cewa wurin nan yayi hakikanin gaskiya a zamanin rayuwarsa da tsohon shugaban kasa Umar Musa Yar'adua ya kirgo da ma'aikatar kula da Niger Delta tare kuma da yin ahuwa ga tsagirin yankin na Niger Delta har la ya kafa tubalin ci gaba da aikin yashi kogin kwara aikin kuma da ya tsaya bayan da wanda ya gaje shi ya hau kankaragan mulki yanzu da ya fatan 'yan Najeriya shine na ci gaba da gudanar da ayyuka na kwarai da tsohon shugaban ya fara a zamanin sa gargashin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari baban ya jibrin Amurka daga Lagos